kafirci ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين annabi Nuhu ya kira Ubangijinsa yana mai neman taimakonsa, ya ce, Ya na? lallai ɗana yana cikin mutane na da kai mini alkawarin kubutar da su kuma alkawarinka ne gaskiyar da babu sabawa cikinsa kuma kai ne mafi adalcin masu hukunci